A karkarar Bazaga ne da aka gudanar da taron muhawara a kan zaman lafiya a ƙarƙashin limar HACP cewa da hukumar jamhuriyar Nijar mai aikin wanzar zaman lafiya da ya shafi al'umma da jami'an tsaro da jama'ar da ke zamne a wuri guda da sauransu. Taron ya wakana a ƙarƙashin shugabancin Kaftin Bubakar Ali Shina shugaban gundumar birnin Kwanni tare da halartar magatakardan ofishinsa da magajin nan gari na Ali lela birnin kwanne tsarnawa da bazaga da sarakunan gargajiya da manyan ma'aikata na bariki na wannan gundumar da sauran jama'a ga jawabin da kaftan bubakar ali shinayi a wurin wannan taron kwanciya hankali zaman lahiya shina cikin abu na farin shi ne ma na farin wanda yasa a yau soji ina cewa da wannan conseil national pour la sauvegarde de la patrie wanda general abdurrahman chani yake shugabanci a nan kasar mu ta niger cikin ƙasashe uku na ios nan kasar mu ta niger shi ya kai mu ga wannan matsayi bisa kan wannan ta zamantakeya ta zaman lahiya wadda ita ce ta farko da ta zuga shi ta ɗaukan mai hankali sosai har ya tashi tun da sanyin sahiya ya ɗauki wannan matakin domin domin neman kare al'umma wadda ta shiga cikin halin yaya zan yi kuma kowa ya san da haka in baka gani ba kana jin labari ko kana gani a tele halin da ƙasar mu take ciki game da zamantakeya wadda mun ka samu kanmu kanin ranar 26 ga watan Juli don haka domin ya tabbatar muku da wannan kwanciya hankali yana tsaye tsayin daka neman shi ga al'ummar ƙasar mu ta Nijar shi an maharin kwanan baya kun gani a yanar gizo kun gani kun ji labari duk abun da ya kamata a nemo a zo an je an nemo shi kuma yana nan ta don haka ku tabbatar da wannan kwanciya hankali zaman lahiya muna fatan Allah ya taro waɗanda sun ka ɓace ya maido su a zamna lahiya to muna wannan fata domin yau abubuwan da an tahe ba mu fatan mu mu yi aiki da su bisa ga kyan uwanmu bisa ga kyan uwanmu tunda komi lalacewa hannunka ba ka hidda shi ka yada dole ne za ka haƙuri da shi sai dai ka nemi yanda ka gyara shi ko ka wanke in ya yi datti ne amma dai kai ba ka hidda shi ba kenan ɗan uwanka ne komi abun da ya shiga ciki ka san da an sa shi ne waɗanda sun ka sa shi Allah ya ba mu inci mun kore su yanzu shi da adda saura mu yi addu'a ya maido hankalin shi ya komo ya zamna lahiya sai dai wannan taron ya zo ne a daidai lokacin da waɗansu 'yan bindiga da ba a gane ko su wane ne ba suka kashe wani bawan Allah a washe garin gudanar da wannan taro a ƙauyen Baudi inda suka iske shi a gidansa suka masa kashin gilla kamar yadda magajin garin Manu Ibrahim ya yi mini ƙarin bayani. Limu a yi ya cikin juwayi sanadin wani hari da 'yan ta'adda suka kai garin Baune. garin Bauni ce a cikin kwamitin ɗin Bazaga daga parti ta yammacin eh, kumin wannan abin ya abu kuna daren jiya inda yan ta'adda suka zo suka iske wani bawan Allah a gidan shi musamman suka same shi kuma ba ko wani tsakan dare na ba suka wannan aika-aika kuma suka tsere alle jami'an tsaro da aka hada musu sun kai ɗauke amma daɗa abin da allah riga ya kawo ko kahin abin gashin nan sun dai aikata abin da suka aikata kuma allah bai sa aka same su ba. to yalla wannan yan ta'adda ana iya cewa haƙiƙatul amri yalla sun tsallako ne daga najeriya. to ba mu iya ganiya ba mu iya mu ganiya saboda lalle nan bakin iyaka muke in ma an ce sun tsallako daga najeriya to ba abin mamaki ba ne saboda duk mafi yawan irin waɗannan al'amuran da ke faruwa nan cikin komin din nan don abubuwa da suka zo mana daga ƙetare muna al'ummar mu ba ta yi irin wannan lalacewa ba har su doki abin gashin nan ko shi abin da zamani ya kawo ba tabbata akwai ba amma dai eh, shi daidai zaman kusancin mu da iyaka shine mafi yawa ke kawo mana irin wannan matsalolin shi wanda suka kashe yalla dan kasuwa ne ko ne matsayin shi a garin na bauni inda sun kai wannan aika aika eh dan kasuwa na mai kasuwancin shanu shi kai mm. eh tausaya mishi shine sana'ar shi to kamar yalla ko sun tafi da wasu dabbobi ko kuma sun tafi da wasu mutane daga lokacin da suka zo suka yi wannan aika aika aiki lalle sun kori dabbobi na gidan kanan da mayya suka kura Eh, da ikon Allah dai dabbobin ba su tai da su ba watakila ko wani salo na can nasu daga baya dai bisa shan karshen ta duka sun komo gida a nasa bangaren shugaban rundunar 'yan sanda na gundumar birnin kwanicciya da kwamishina rabi usule jan hankali ya yi game da muhimmancin samun kyakkyawan dangantaka tsakanin jami'an tsaro da fararen hula don inganta sha'anin zaman lafiya kenan al'umma in ta kawo ma jami'an tsaro goyon baya ba duk irin hikimar su duk irin da ya kamata suka yi karatu na su kawo tsaro to za a samu karanci cikin wannan aiki to kuma har kenan dole sai al'umma ta kama da kanta lokacin ne za a samu tsaro mai inganci kowa ya zanna lahiya zaman lahiya kuma shine za a samu kwanciyar hankali kwanciyar hankali ita ce za ta sa a yi aiki na ƙasa da cigaban ƙasa don noma da kiwo da aka yi zance yanzu to nan ko ba su samuwa dole dole sai da goyon bayan ku ba ta yiwuwa sai da goyon bayan ku to kenan yanzu goyon bayan nan ya ne kamata a kawo shi ne sai da hulɗa hulɗa ta kwarai ita kuma hulɗa mai ke kawo ta na farko dai ya kamata a samu cuɗanya tsakanin jami'an tsaron da ake gani da kaya wasu suna jin tsoron su da hore hula ita kuma cuɗanya ba ta samuwa sai an zo kusancin juna ko mu ɗauki ƙafa mu zo wajen ku ko ku ɗauki ƙafa ku je wajen mu ko harin kenan yau ma ku ga tsoho don mu waye mutane kai ku gani mu mu gani ku muna wuri guda ana tattaunawa kenan yana sa tsoro ya hita na ɗaya kenan na biyu ya yiwu ku ɗauki ƙafa ku je wajen barukoki na jami'an tsaro saboda wasu al'amuran al'amura na tahiyar da rayuwa da kowane fanni fanni ya shahi ku dan ku ne aka dauke mu ake mun biya muna aiki dan mu kawo ku tsaro kenan in kuka je can kuma ya kamata a ce kuma kuna samun tarbiyya na kwarai da inganci kun ga kenan shi ma yana sa in ana tarbo ku da inganci za ku sake jiki za ku jin daɗi da abin da ya kai ku a muku kenan za a sabunta ta ƙara kaishi tsakanin jami'an tsaro da ku. A nasa bangaren wakilin mai martaba Alhaji Muhammad Salihu na sarkin birnin Kwanni a wurin wannan taron cewa da ya biya muradi ya gayawa mahalarta taron da suka hada da hakimai malamai manoma da makiyaya kungiyoyin mata da na matasa na wannan karkara tare da 'yan kasuwa da cewa fa neman ilimi na daya daga cikin ababen da ke wanzar da zaman lafiya. Abin da muka fata ga mutane zaman lahiya na ya kamu yau duk abin da zaman laha bai kawo tashi hankali bai kawo shi kuma mahimmancin wani abu wanda ka iya sa zaman laha shi dore mutane ku kula da ilimi ku bar sakin yaran ku sagaga yau duk wanda ya taimaki da ne kamar ya taimaki kasa na ga harkar ilimi lalle yaro bai son karatu karatun ga na boko da na arabiya duk wanda yi su wani bai isa hijabi shi kai shiga hanya ta lalata to da Allah sa ana da ilimi to alhamdulillah an huta duk wani tashi hankali kare shi yi. taimaka ma yara da mata da maza duk a sa su a cewar mamman bello wakilin sarkin fulanin birnin Kwanni a wurin wannan taron na wanzar zaman lafiya a karkarar Bazaga yana da kyau a tabbatar da adalci idan ana son samun zaman lafiya kamin daga bisani ya nemi kauce danganta ta'addanci zuwa wata kabila. Wanda zan ce shine idan zaman lafiya ake so cikin ƙasa ko cikin al'umma abu na farko mai muhimmanci shine adalci justice veritable idan an karke adalci to insha Allah za a samu zaman lafiya kenan ga magana na bangaren hukumomi ne su hukumomi su yi abun da a adalci tsakanin su sannan buwan na biyu wanda nake so in yi magana akan shi shine kada mu yi kuskuren danganta mutanen banza waɗanda ke kawo tashi hankali cikin al'umma da wata kabila bandi ba su wakilcin kowace kabila mutanen banza ne wanda sun addabi kowa ba su iya kowa ba ba su raga ma kowa ba kowa suke harma don haka kada al'umma mutane su su dinga eh, danganta mangabanditisin kin da kabila wannan taron dai na samun kokarin HACP Hot Autorité pour la Consolidation de la Paix da kuma Projet Paso Haruna Mamman Bako na birnin kwanne sashen Hausar muryar Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar